ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashi Hamza Haruna Muhammad, ɗalibi da ke karatun Computer Engineering a ƙasar Turkiyya. Wanda ya mana bayanai da dama dangane da yadda karatun shi ke gudana da kuma hanyoyi da yake gani ya kamata a bi don inganta karatu a Najeriya da duniya baki. Sunana Hamza Haruna Muhammad ni haifafan ɗan jihar Bauchi State ne a Najeriya. Na karanta Computer Engineering a nan Turkiya kuma ina ci gaba da Masters ina a nan wata University canka a nan Turkiya. To Malam Hamza za ga cewar kayi karatun kwamfuta. Uh, da dama ana yin karatun kwamfuta a uh, jami'o'in da suke a Najeriya. amma menene abin da ya baka sha'awa ko kuma ya ja ra'ayinka kake ganin cewar kana da buƙatar ka je kai karatun kwamfuta a wata ƙasa wadda ba Najeriya ba? To ka sa abubuwan mu ne a bambancin ana karanta kwamfuta science ne a Najeriya. So amma waje zaka ga ana kwamfuta engineering ne related akwai networking a ciki akwai sauran sciences akwai software duka. So nan ne zaka samu irin practical abubuwa da zaka koya amma a Najeriya ana yin more of science ne kawai. to ana iya cewa kenan ci gaban da aka samu a kasashen duniya za a iya cewa ya fi ci gaban da ake da shi a Najeriya kenan? Eh gaskiya kan ta nan kan dole za a ce haka tunda an ka duba duk abubuwan da muke amfani da shi a Najeriya a harkar software ana yin sa ne da hannu ko a ce manually. A yanzu an ɗauka cewar matasa da dama a Najeriya da suke son su yi karatu su zurfafa karatunsu a menene shawar da zaka ba su koko me zaka gaya musu wanda zai ja hankalinsu da za su ga cewar zurfafa karatu a fannin ita wannan kwamfutar yana da mahimmanci. a gaskiya dai a najeriya practical din ne babu amma idan mutum aka ce da dan intanet da wasu abubuwa yana dan yin practical din zai iya dan yi a najeriya ma so amma a zancen hakikacin gaskiya a wajen da an fi samun irin practical abubuwan nan dai so in mutum yana da hali yayi in kuma a najeriya ne ma dai sai ya dage ya ringa yin practical din ya bar irin science science da yake shine za a samu dan ci gaba a kasar mu a daina wannan manual abubuwa a koma amfani da irin software da computer based abubuwa